a lokacin da wasu daga cikin mutane suna kusantar matansu za ka ji matan haƙara suke yi wato bayan in sun sha maganin karfin mura sai su ringa kusantar matansu bayan ban san cewa hakan ta'addanci ne ba in ji faɗar wannan babban malam Musulunci nan wato dr abdallah gadan kaya wanda ake lacca a kan mata in ji faɗar mutane to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro barkanmu da mu da kuro sake saduwa a cikin wani ranta mai albarka labarai da mudumin su kamar dai kullum yadda muka saba za ku zafafan labarai so yau ma wannan shirin namu naku mai albarka mai suna hausawa kano tv ya leka ya leko wani zafin batu ne na wato magana a kan masu shan maganin karfin maza in ji wato dr abdullah gadan kaya yayin da ya tabbatar da mutane cewa hakan ta'addanci ne tun da amma ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar kararrawa kafin samun cikakken batun samu guri ka zauna ka kunnuwan ka ga cikakken mutum yana zuwa to wannan sanannen malami kuma babban malami a wato kungiyar izala wanda ake masa lakabi da dr abdullahi umar gadan kaya ya fito ya yi sanarwa akan masu shan maganin karfin maza yayin da yake faɗa mutane cewa wasu suna shan maganin karfin maza ne kawai saboda mugunta yayin da za ga lokacin da suke kutansar iyalan su za ga iyalan nasu har ihu suke yi akwai wanda a cikin iyalan nasu ma har kuka suke yi yayin da wasu kuma rashin karfin rashin karfin sha'awa ne ke sawa suke sa wannan magani na karfin maza yayin da malamin ya yi magana ya haɗa da cewa shi wannan maganin karfin maza da kuke sha kuna cutar da iyalinku ne yayin da kuma hakan yin hakan ta'addanci ne in ji malamin dr abdullahi umar gadon kaya sannan malamin ya kara da cewa wayanzu abin ha abin burgewa ne idan an zo auren saurayi baba ya je ya kai ɗansa wurin wani babban malami don ganin cewa ya karɓi masa magani wannan magani na ƙarfin maza yayin da ake ganin cewa wannan al'ada ne yayin da shi kuma malamin ya fito ya nuna mutane cewa wannan ta'addanci ne ba daidai ba ne don cutarwa ne ya za a yi kama 'yar mutane ka dinga mata abubuwa daban-daban da dai cewa ba wai haramun ne. to amma abin ya yawa me yasa ba za ka yi amfani da iya karfin da Allah ya baka ba sai ka je kana nemo wani maganin karfin maza a waje yayin da kuma yin hakan ta'addanci ne don mu ku tsawar kasancewa da mu a cikin wancan channel namu mai albarka mai suna hausawa kano tv subscribe like and share kar ku manta mun gode